Kada ku manta ku danna subscribe da alamar karara domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Cututtukan da man riɗi ke warkarwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata, mun kawo muku amfanin riɗi ga jikin ɗan adam to yau kuma gashi mun kawo muku wasu cututtuka da man riɗi ke maganinsu na farko gyara fata da inganta lafiyar fata na biyu kuma yana ƙara girman gashi da launin baƙinsa na uku yana kariya daga ciwon daji wato kansa kenan na hudu Man riɗi yana gyara fatar jarirai da sanya su natsuwa da bacci. Na biyar, hana ruɓewar haƙori, kogon haƙori da sauransu. Na shida, yana yin kariya daga ciwon asma da cututtukan numfashi. Na bakwai, yana rage hawan jini. Na takwas, yana rage yawan sinadarin cholesterol. Na tara, yana yin kariya daga ciwon suga. Na goma, yana inganta lafiyar kwakwalwa da sauransu. Domin samun lafiyayyar fata, ana haɗa man zaitun da man riɗi a mayar da shi abin shafawa a wata ɗaya. Fatar jikin mutum za ta yi kyau kuma ta samu kariya daga fungal infection. Na biyu, ciwon mara. Ana shan cokali biyu safe da rana. da daddare don maganin ciwon mara. Na uku, ciwon cikin da baya jin magani. Ƙuraje musamman na ƙarzuwa, a samu sabulun zaitun a rinƙa wanka da shi, idan aka bushe sai a shafa man riɗin. Aƙalla a yi haka sau biyu a rana na tsawon sati ɗaya. Na huɗu, ciwon sikila. Ana haɗa man riɗi da zuma a rinƙa bawa mai matsalar yana shan cokali biyu safe da rana da daddare har tsawon sati biyu. Na biyar, basir mai tsiro. A samu sassaƙen bagaruwa da ‘ya'yan tafasa da ruwa idan suka tafasa idan sun rage zafi sai a zauna a cikin ruwan na tsawon minti goma sha biyar idan aka fita sai a shafa man riɗi a yi haka sau biyu a kowace rana na tsawon kwanaki goma Na shida, asma a rinka shan cokali biyu safe da rana tsawon sati uku. Na bakwai, olsa a samu man riɗi a haɗa da madara a rinƙa sha da safe kafin a ci komai, haka kuma da daddare bayan an ci komai sai a sha, sai a sha awa ɗaya kafin a kwanta. Kumburin jiki ana shafa man riɗi duk bayan an yi wanka da kuma da kuma idan za a kwanta bacci. Na takwas, soshe-soshe saboda yawaitar majina, sai a samu cokali biyu duk lokacin da za a ci abinci sannan kuma a shafe jiki da shi, amma wajen shafewa dole sai an haɗa da man zaitun. Na tara, ciwon mara lokacin fara al'ada, ana haɗa cokali ɗaya na garin riɗi da cokali ɗaya na man riɗi. da madarar gari a sha sau uku kullum insha Allahu za a samu sauƙi. Wanda yake da hawan jini ko mataccen jini da sauransu sai ya rinka amfani da man riɗi safe da yamma. Rigakafin hawan jini da shan inna Wanda ya ɗauki man riɗi a matsayin abokin rayuwarsa wato a kullum zai yi amfani da shi ko da cokali ɗaya ne zai samu kariya daga waɗannan cututtuka. kuma ko da wace irin matsala ce ya samu kansa ciki insha Allahu za a samu waraka godiya ga Allah da ya saukar mana da abubuwa na yau da kullum ya Allah ka ƙara mana lafiya waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ka ba su don Allah a tura wannan bidiyon domin sauran 'yan uwa su amfana